الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine zaman mu na goma sha biyar kuma na ƙarshe a sharhin mu'allaka ta ta tsarafa ibn al-abd al-bakari insha Allah tabaraka wa ta'ala wanda muke a cikin wannan wata na Ramadan na shekara 1443 hijiriya a nan garin Abuja wanda a cikin zaman mu guda goma sha hudu na baya mun tsaya a baiti na nawa casa'in da biyu yau za mu tashi baiti na casa'in da uku insha Allah yake cewa wancan baiti na casa'in da ɗaya shine fazallal ima'u yamtalil na raha wa yus'a alaina bisari filmusar hadi sai kuyangi suka yini suna kama ma'ana suna gasa waraha 'ya'yan wannan taguwa wanda garken da ya tarwatsa wa yus'a alaina ana ta kai kawo tsakanin mu bis sadifi da tozo almusarhadi wanda yake mai maiko to ya gama da sifanta kansa da irin kyautarsa da yadda yake kakkashe dabbobin sai yake yankawa ya ciyar sai ce fa in mittu fan'ini bima ana ahluhu wa shuqi alayya aljayba ibnata ma'badi ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي بطيء عن البطيء عن الجلا سريع إلى الخنا ذلول بأجماع الرجال ملهدي يتي فإن مت إذا نامت آه وانا مت هكا اكيد انا cewa مت آه وندا قراءه حفص an asim ga bi kasar mim ne a waje ɗaya ne ya yi bamma ko a cikin suratu al'imran mutum au kutultum la ilallahi tuhsharuna kama ragowa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ake ake wannan kai wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fa humul khalidun ka ba a ce mutta ba za aka ce mitta amma can eh, wala in muttum aw qutiltum shi ma ya halatta fi ghairi alquran mittum fan'ini bima ana ahluhu ki makoki irin makokin da ya dace da ni ahlu ahlu shay'i abin da ya dace da wannan abinci na eh kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha ai sun ta dace da su wa shuqqi alayya aljayba ya ga riga alayya a kaina yabnata ma'abadi ya ce gidan ma'abad matarsa kenan ko budurwashi yana so ya tuna mata cewa dai ta yi irin abin da larabawa suke cewa idan mutum ya mutu idan dai ya isa ya kai ne to wanda suke masa kuka suna da yawa kuma kukan na daban ake masa wala ta ji alini kamri'in kakki mai da ni kamar mutumin da ta ji alini ai tusayiri ni kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa furushin nan yake cewa inna an wa furushin marfu'a inna an hunna in sha'a hunna, ai hunna. tunda kaga za su zo wata mata tsufa a duniya ta kai shekara 100 ko 90 ko 80 amma an sun koma hunna, ai hunna, sai mu mai da su su zama 'yan mata kacce mai da ni kamar mutumin da laisa hammuhu ka hanni damuwarsa ba irin damuwa ta ba ce wala yi yughni gana'i kuma ba zai iya ba shi da amfani irin amfani na wa mashahadi kuma baya halarta inda nake halarta in anil julla wanda yake mai nuku-nuku a wajen manyan al'amura sari'in ilal khana wanda yake bi garaje a wajen aikata alfasha zalul wanda yake kaskantacce mulahadi abin tunkuɗewa da ajma'in rijali da tafuka ko da hannayen mazaje wanda yake kaskantaccen mutum to kake mai da ni irinsa falau kuntu waghlan da a ce na kasance shi gogo fir rijali a cikin mazaje labarrani adawatu zil ashabi da gabar ma'abocin zuga wal mutawahhidi da wanda yake shi kadai tilo labarrani da gabar su ta cutar da ni walakin nafa'an min rijala jara'ati alaihim wa iqdami wa sidqi wa mahtadi sai dai jara'ati alaihim wato yajin zuciyata akan su mazajen na fa'annin rijala shine ya kore min cutarwan mazajan wa iqdami da kuma gabatuwa ta an fito filin dagani ne nake fara zama a gaba wa diƙi da gaskiyar kasancewa ta a fagen fama wa mahtadi da kuma asali na dai na rijala kenan La'amruka ma'amri Alayya bi ummatin Nihari wala laili Alayya be sarmadi La'amruka na rantse da tsayin rayuwarka ko ubangijin da yake kula da rayuwarka ma'amri Alayya bi ummatin Wato al'amari na bai kasance bi ummatin Alayya Nihari bai kasance yana bakanta min yini na ba halin da nake ciki baya rufe ra'ayina ya hana ni yin abin da nake so in yi. Allah yake cewa watul alaihim na ba'a nuhin iz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghumma thumma qudu ilayya wa la tunzuruni to ma amri alayya bi ghummatin thumma la yakun amrukum alaykum ghumma ko wala laili alayya bi sarmadi kuma na rantse da ubangijin da yake kula da rayuwarka dare na ba zai kasance bi sarmadi haka zai ta tafiya ba mai tsayi titur ma'ana bakin ciki na ba zai dawwama ba wa yawmin habastun nafsa inda iraki inda irakihi sifadan ala auratihi wa tahaddudi wa yawmin fatina yinin da ko kuma da yawa akwai yinin da habastun nafsa na na haƙurƙurtar da zuciyata inda irakihi a daidai lokacin gumurzu na wannan yinin hifazan ala auratihi domin in kiyaye a tsaraici ko kuma in kiyaye mutuncin ita zuciyar tawa wata hajjudi kuma in kiyaye kashedi da wato an kiyaye kashedin da watakila makiya za su yi abu wasu sai ina zan samu to anan da yake cewa ma amri alayya bi ghummatin nahari ولا ليلي أيوة وحبست النفس عند إراكه حفاظا على عوراته عورات جمع عورة آه كمان دا من شيء أصلا كلمة عورة tana nufin inda yake wato gaba da take tsakanin duwatsu ko dutse biyu wanda za a iya shigowa a faci ido a iya shigowa ta wannan wajen kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗa cewa ya na inna na auratun wa ma hiya bi aura wato suna cewa inna buyutana aura gidajen mu fa akwai wato akwai mun bar baya ba zani za a iya shigo mana wa ma hiya bi aura kuma Allah ce ba haka bane in yuriduna illa firara kawai dai suna so su gudu ne to kaga anan sai ya zamanto abinda ake nufi da aura anan shine abin ki kamar yadda al'auran mutum ake kiranta da suna al'aura saboda waccan ma'anar wanda kullu ma qabuha nazaruhu da abin da kallansa ya ainihin kallansa ya munana to yake cewa alamu tsinin ya shalfata inda hurrada wato na tsara zuciyata ko na haƙurƙurtar da zuciyata a wajen da alfata mutum ya sha arrada yake tsoron mutuwa inda hu a wajen arrada shi ne mutuwa kamar inda ubangiji su subhanahu ta'ala yake cewa ƙala ƙa’ilun minhum inni kana li ya ƙulu a innaka laminal abinnan minal mu'minin فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لترديني كاكسك هلك الدني شنكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين يا هلك الدكم تو الهلاك دي أسلي أي الموت نيكو ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلاك قلتم لن يبعث لن يبعث الله من بعده رسوله na karanta daidai min ba'dihi ne min ba'dihi rasula ko kuma tallahi tafta tadhkuru yusufa hatta takuna haradan a kuna min alhaliki to shine asali mutuwa kenan da arrada da kuma alhalak shi duk abin nan ne إذا كنت في قوم فصاهل خيارهم ولا تسحب الأردى فتردى ma'arradi sai ka halaka tare da halakakke to yakhsha alfata inda hurrada mata ta'tarid fihi alfara'isu a duk lokacin da alfara'isu allan ka fada ta motsa tar'adi sai ka firgit ka firgita to abin da yake nufi dai shine wuri na tsoro amma shi a haka yake jura zuciyarsa ya tsaya fuskanci wajen an gane ko سيكتوا وأسفر مصبوح نظرت حواره على النار واستودعته كف مجمدي ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود من لم تزودي وتزودي ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي يتي وأصفر كما ديوا أكوي ونكاتي يلو na caca masbuhin wanda aka kara shi a jikin wuta ko madbuhin afwan dabahtu shai'a ay qarrabtuhu ila an-nar wal adiyati na rantsuwa da al'adiyati shine al lati allati ko aljimalun lati allati ta'du kuma shine suratu fil mashi awul jari to al'adiyat in imma an yakuna iblan aw yakuna khailan to al'adiyat dabhan suna masu kyasta wuta abin nan suna masu fitar da nishi daga cikin cikin cikinsu wannan wancan kenan dabha abdabhu shine nishin da suke fitarwa daga cikin kamar yadda muke a tafsirin jalalai da muka zo kan wannan inda muka faɗi tasrifin kalma to amma nan da yake cewa matbuhun bai muqarrabun ilan nari to nazartu shiwarahu shi wannan katin cacar nazartu shiwarahu ina kallon komowarsa da aka kada aka lala to dawowarsa innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna allan yahur Abdullahi bin Abbas yace ake wani ya zo wajen Abdullahi dan Abbas sai ya tambaye shi cewa ya kisa take ne cewa bai gane ta yi bai taba gane me ake nufi da hu zanna allan ya hur din bai san ma'anarta da larabci ba har sai da ya je ƙauye sai iga wani yaro ƙarami a ƙauye ya kama tsuntsu ya ɗaura tsuntsun sai ya sa masa doguwar igiya sai ya saki tsuntsun sai ya tafi sai janyo shi ce hu zanna allan hur. wai ya zace ba zai dawo ba ya zace in ya tashi ba zai dawo ba ashe ya huru din ayyar ji'uni to ya ce daga nan ma muhawara komar da zance hawar tuhu idan na yi magana da shi na komar da zance to sai ke cewa eh, menene yake cewa nake ce yake cewa hmm, wa asfara da yawa akwai kati madbuhin wanda ake kusantar da shi zuwa ga wuta nazartu hiwarahu na kalli wasa bayan an lalashi alan nari akan wuta wastauda'tuhu na dora shi kaffa mujmidi a tafin marowaci larabawa suna zuga kansu da tata abinda da isa ku saboda tata akwai mugamara marowaci ko ba zai iya mugamara da dukiyarsa ba to wani lokacin ba wai cacar suke don su ci kuɗi ba a'a ko da za a tatike su su yi don su nuna ƙarfin zuciyarsu to shi kuma katin kuma cacar sananniya ce a wajen larabawa gashi yawancinsu suna faɗa kaga ga ta ɗarafatu bin al'af imrul qais ma ya faɗi caca wanda a can yake cewa a cikin wannan ɗinsa yana sifanta wato ko gudun dokin ne a watan waƙa tasa wacce ke cewa yauwa da ya ce cewa ne a kuffin talakal fauza ko indal mafibi ya ce a haru tarabarkan urika wa mibi ko wannan wannan mai karewa da badun ɗin. to yake cewa kai ka ce a kufun kamar tafuka ne talakkal fauza waɗanda suke ɗaukar nasara inda almasiri in allala kati kasan allala misali mu da yake kati ake yi anan in allala allala allala ai shi wanda yake kurtigin in aka baza katin aka aji yana iya gane wacce ce ta cin wuf yake maza ya ɗauke ta to kaga wannan saurin da yake idan kan ma a riga shi wai shi ne ya kwatanta shi da irin saurin taguwa eh to shi ma wannan din ka gani wa asfara madbuhin nazartu hiwarahu ga katin nan an raba shi alan nari a jikin wuta to ina kallon dawowarsa daga jikin wutar in kuma ta kwazo ce ko ta irin wacce ake nade abu a nade a nade a sasir kullu a ce ina daidai wurin yake to istauda'atu na buga shi kaffa mujmidi hannun marowaci to ya ce wannan yana nuna irin jara'arsa da cewa shi ya isa yana yin abin da marwaci ba zai iya yi ba satubli lakal ayyamu ma kunta jahilan ya ce kwanci tashi za su bayyanan maka da abin da baka sani ba wa ya ka bil akhbari man lam tazawwadi eh, man lam tazawwad ko man lam tazawwadi azwattuhu wa wato wanda ma baka ma ba shi guziri ba ka ce je ka kawo min kaza to shi zai zo ya kawo maka labari kana zaune wai a tika bil akhbari man lam tabi' lahu batatan sannan man lam tabi' lahu batatan wanda baka sai ko da yankin tsimma a wajensa ba ballantana a ce yayi mantuwa ko wani abu makamancin haka ko wata alaka ta hada ku to wata ran zai kawo maka labari walam tabrib lahu waqta maw'idi sannan kuma baka yanka masa lokaci na alkawari cewa ya zo ku gana da shi ba kawai zai mamaye ka zai ce maka aiko an yi kaza saboda haka kama daina wani zillumi da ta da hankali da abin da zai iso zuwa gare ka zai iso zuwa gare ka to a takaice daga baitin fa'in mitu ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya zai zama kenan baiti ɗari da nawa ɗari da biyu da uku to akwai baituka guda uku kusan ba sa cikin wannan nuskar kuma wannan nusaf ne rabi'a jiddan wanda za ka ga bab ɗin yawancinsu ta 'yan kasuwa ke kawai 'yan neman kuɗi sai dai haƙuri kawai da abin da aka gani amma dai in Allah da mun yi ƙoƙari mun yi tasihin abin da ya kamata mu sahaha da fata abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi